صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم جامع saurare assalamu alaikum radio voh da gashin tv hausa ta hiran kuka kamo a cikin shin sanayin macin yau juma'a ta hajjar 18 watan Disamban shekara ta 2020 miladiya. Muhammad Amin ne zai kasance tare da ku a cikin shirin da kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Bayan kun saurari cikakkun labaran duniya sai ku saurari shirin na Afirka a yau. Bayansa kuma siyasan barka ya shigo a cikin shirin na muryoyin masu saurare. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin kisoshin rayuwa tare da Tahir Amin. Daga shi sai shirin na amsoshin fi'ihu wanda Sheikh Abdulkadir Mubarak yake gabatarwa. da ƙarshe za mu rufe shirin namu da yammacin shirin na duniyar mu a yau to sai dai dukkan waɗannan shirye-shirye za su zo muku ne bayan kun saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 18 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da uku ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta 1914 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka maida kasar masar karkashin ikon su da karfin bindiga kafin haka dai a lokacin da ake cikin yakin duniya na ɗaya. dolar usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wanda take yakar turawan ingila a lokacin saboda haka ne turawan ingila suka mamaye kasar masar wadda take karkashin ikon dolar usmaniya a wancan lokaci wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bore a shekara ta 1922 suka kuma kori turawa daga kasar su masu ware kukun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta 1979 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani ƙuduri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa mata a duniya ƙudurin wanda yake da fasali shida da kuma sakin layi talatin ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane bangare na rayuwa kamar da kuma yake a cikin ra'ayi na ƙasashen yammacin turai wannan kudirin da ya saba wa ra'ayoyi na kasashe da dama a duniya musamman ma dai kasashen musulmi inda addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyuka da suka dace da su da kuma yanayin halittar su duk da amincewa da wannan kudiri da aka yi a zauren majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanya an warware matsaloli da mata suke fuskanta ba hatta a cikin kasashen yammacin turan inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi musu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafi. daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 118 da sa gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta 1902 aka kirkiro tashar radiyo ta farko a duniya wadda galimo marconi dan ƙasar italiya ya kafa a garin glasby wanda hakan kuma ya zama hanyar sadarwa ta farko da ta hada dukkanin yankuna na nahiyar turai duk da cewa daga farko dai ba a yin amfani da tashar radio wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko kuma nishadi ana yin amfani da ita ne a mafi yawan lokuta wajen isar da sakonni da kuma bayar da labari amma daga bisani kafar sadarwa ta rediyo ta zama wata hanya ta isar da sakonni da kuma samar da hanyoyi waɗanda suke ilmantarwa da kuma nishadantar da mutane game da basu labarai da kuma isar masu da sakonni. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio boh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya wanda ni Muhammad Amin zan gabatar. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin. Farko muhimman su tsayin dakar al'ummar iran zai sa amurka ta dawo daga rakiyar sanya mata takunkumi ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati da aka ceto daga hannun 'yan bindiga sun isa jihar katsina a sanar da sunan robert lewandowski a matsayin gwarzon dan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2020 wata babbar kotu a tarayyar turai ta yanke hukuncin bawa kasashe damar haramta yankan halal yanzu kuma ga cikakkun labarun tsayin dakar al'ummar iran zai sa amurka ta dawo daga rakiyar sanya mata takunkumi shugaban kasar iran hassan rohani ya faɗi a wajen wani taro da ma'aikatar hukuncin gida a nan iran ta shirya ya yi amanna cewa tsayin dakar da al'ummar iran suka nuna a cikin tarihi zai sanya sabuwar gwamnatin amurka ta canza tunaninta kan al'ummar kasar kuma zai tilasta mata ta koma kan alkawarin da ta ɗauka karkashin yarjejeniyar nukiliya da aka cima matsaya a kai a shekara ta da goma sha biyar kuma zai karya takunkuman da ta kakaba mata gwamnatin donald trump mai barin gado ta dawo da takunkuman da tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama ya dauke wa iran bisa yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta da sauran kashe masu ƙarfin duniya sai dai trump ya fice daga yarjejeniyar da aka cimma matsaya a kai a nan take a nasa bangaren jagoran junju halin musulunci na kasar iran ayatollah said alhamna'i ya buƙaci kasar kada su bata lokaci ko da sa'a ɗaya ne game da batun cire takunkumin matsakar hakan zai yiwu ta hanyar da ta dace za ta bada tabbacin kare mutunci da martabar kasar wannan yana zuwa ne ban da zaɓen shugaban amurka joe biden ya bayyana aniyar san sake komawa kan yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma matsaya a kai ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati da aka ceto daga hannun 'yan bindiga sun isa jihar katsina Rotani sun bayyana cewa da safiyar juma'a ne ɗaliban makarantar gwamnati ta kankara su 340 suka isa gidan gwamnatin jihar katsina bayan da aka karɓo su daga hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su tun a makon da ya gabata gwamnati na wuce da su asibiti domin duba lafiyar su a nasa bangaren gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya ba wa ɗaliban tabbacin ba su kyakkyawar kulawa kafin a mika su ga iyayensu shugaban muhammadu buhari ya taya gwamnan jihar katsina murnar nasarar karɓo ɗaliban da aka yi garkuwa da su kuma ana sa ran a yau juma'a shugaba buhari zai gana da dukkan ɗaliban a birnin katsina idan ana iya tunawa ranar juma'a ta gabata ce wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar sakandare ta kimiyya da garin kankara su kusan 400 sai dai kwanaki kaɗan bayan haka ƙungiyar boko haram ta bakin shugabanta abubakar shekau ya fito ta faifan bidiyo ya nuna cewa su ne ke da alhakin sace waɗannan yaran sai dai wasu bayanai sun nuna cewa gwamna aminu sari ya tabbatar da cewa ba a bada ko da kwabo ɗaya ba kafin a saki ɗaliban makarantar idan muka koma bangaren tamwala kuwa za ku ji cewa an sanar da sunan robert lewandowski a matsayin gwarzon dan kwallon kafa na duniya na shekara ta ashirin. shi dai dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Robert Lewandowski ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafan duniya ne na wannan shekara ta 2020 da hukumar kwallon kafa duniya FIFA ke badawa bayan da ya kada abokan karawarsa Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal mai taka leda a Juventus da kuma Leo Messi dan kasar Argentina kuma buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ɗan ƙasar ta poland ya ci kwallaye 35 a wasanni 47 da ya buga wanda hakan ya ba wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan munich damar lashe kofofi ne da har guda uku a kakar wasa da ta wuce wannan dai shine karan farko da lewandowski ɗan shekara 32 da haihuwa ya lashe wannan kyauta ta ɗan ƙwallon duniya na wannan shekara da fifa take badawa yanzu dai tsohon dan wasan kwallon kafa George Weah shine dan Afirka na farko kuma kwara ɗaya rak da ya taba lashe wannan kyautar da ya fito daga nahiyar Afirka a shekara ta 1995 wata babbar kotu a tarayyar turai ta yanke hukuncin bawa kasashe damar haramta yankan halal hukuncin da babbar kotun ta fitar a birnin luxembourg ya amince da hukuncin da wata kotun kasar belgium ta fitar na haramta yankan dabbobi ba ta hanyar sokewa ba saboda kare haƙoƙinsu tun da fari dai wata kotu a kasar ta belgium ta fitar da wani hukunci a shekara ta dubu da da ta buƙaci a soke dabbobi kafin kashe su wannan yana zuwa ne a lokacin da musulmi da yahuda da ke zaune ko kuma da ke yanka dabbobi na halal kamar yadda addinin su ya tanada na yanka dabbobi har sai jijiyoyin wuyar su guda biyu sun fita ƙungiyar musulmi na yahudawa a ƙasar sun nuna rashin amincewa da yadda ake yanka dabbobi a kasar inda suka bayyana cewa haka ya saba wa yadda suke yanka dabbobi ta hanyar yin amfani da wuka mai kaifi wajen yanka su da yake sauwake mutuwar su nan take akwai kimanin musulmi dubu biyar da yahudawa dubu talatin da ke rayuwa a kasar ta belgium daga ƙarshe za ku cewa tsohon shugaban kasar burundi buyoya ya rasu a yau bayan ya fama da cutar coronavirus a wasu sanarwa da iyalan mutum suka fitar ta nuna cewa tsohon shugaban kasa ta burundi pierre buyoya ya rasu a birnin paris na kasar faransa bayan kamar cutar virus yana dan shekaru saba'in da ɗaya da haihuwa mako guda bayan da ya sanar da sauka da kan mukamin sa na manzon musamman na kungiyar tarayyar afirka a kasashen mali da yankin sahel boyoya ya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a ƙasar burundi sai dai ana zarginsa da hannu wajen kisan da aka yi wa wanda ya gaje shi a mulki kuma a yanke masa hukunci a bayan idonsa tare da sojoji guda ashirin da fararen hula wasu kuma daga cikinsu ma an yanke musu hukuncin zama a gidan yari ne na shekaru ashirin buyoya da ya fito daga kabilar tutsi ya fara aikin soja ne kafin daga bisani ya juyin mulki ya ɗaya shugabancin ƙasa a shekara ta 1987 kana ya sake zama shugaban kasar bayan wani juyin mulki da aka yi a shekara ta 1996 zuwa 2003 a shekara ta dubu ya sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu a birnin arusha da ta kawo karshen yakin basar kasar da ya jawo rasa rayukan mutane sama da dubu ɗari uku tsakanin shekara ta dubu ɗari tara da casa'in da uku zuwa dubu biyu da shida to ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran. madalla labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari shin nan na afirka a yau tare da sunusi inuwa wunti afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a ci gaban shirinmu a wannan karo za mu bijiro da batun mahangar masana ne kan abin da ake nufi da ta'addanci da ya zame masifa da bala'i a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya daya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Wasu masana ilimin halayyar ɗan adam a wannan zamani sun bayyana cewar akwai fasarori daban-daban da aka gabatar kan ma'anar ta'addanci da yawansu ya haura ɗari. sakamakon haka masana a bangarori daban-daban suka bayyana mahangarsu kan abin da ta'addanci ya kunsa michel welza masanin ilimin siyasa ɗan ƙasar amurka yana cewa ta'addanci yana nufin aiwatar da kisan ganganci kan mutane don cusa tsoro a zukatan jama'a da kuma tilastawa shugabannin siyasa bin wata manufa hakanan ana fassara ta'addanci a faɗaɗɗiyar ma'ana da cewa amfani da tashin hankali domin cimma manufofi irin na siyasa ko addini da sauransu kamar yadda ake amfani da salon ta'addanci a matakin farko a lokacin zaman lafiya ko a lokacin yaƙi ta hanyar kashe fararen hula da jami'an tsaro 'yan ba ruwanmu hakanan wasu suna fassara kalmar ta'addanci da duk wani aikin wuce gona da iri da za a yi amfani da ƙarfi da tursasawa kan fararen hula domin tsorata su ko raba su da rayuwarsu da nufin karya ruhin makiya tabbas ana gudanar da ta'addanci a wurare da dama a tsakanin abokan gaba kamar sace jirgin sama da ke ɗauke da fasinjoji ko ƙaddamar da hari kan jirgi ko kuma kai farmaki kan fararen hula domin sace su ko aiwatar da kashe-kashen gilla kansu sauransu hakanan harba makamai masu linzami da tada bamabamai da sauransu sannan ana kiran duk mai tsorata mutane da firgita su da wurga fargaba da ɗarɗar a cikin zukatan mutane da ɗan ta'adda a gefe guda kuma fassarar ta'addanci a mahangar siyasa da doka dole ne ta sha bamban da ayyukan wuce gona da iri dukuwa da cewa suna kama da juna misali bambanci tsakanin halattaccen yaƙi da haramtaccen yaƙi juyin mulki da ƙarfin bindiga tarzomar al'umma domin bijire wa gwamnati matakin gwamnati na tursasawa al'umma da ƙarfi yajin aiki da ƙauracewa duk wata zirga-zirga da harkokin rayuwa a ƙasa gudanar da zanga-zanga da taron gangami ko zaman dirshan a daidaiku ko a cikin taron jama'a sakamakon haka fassara ta'addanci da wuce gona da iri ba tare da ƙarin haske ba to hakan zai cakuɗa tsakanin nau'o'in wuce gona da iri masu ɗauke da manufofi da dalilai mabambanta kamar kisan kisan gilla da kaddamar da farmaki kan san rai ko kuma kisan kai na ɗaukan fansa farmaki da wuce gona da iri saboda matsalar taɓin hankali ko matsalar kwakwalwa da damuwa ta rashin nutsuwa ta'addanci wani daɗaɗɗen mummunar ɗabi'a ce da ɗan adam ke amfani da shi da nufin cimma manufofinsa mai kyau ko maras kyau a fagen rayuwa sakamakon haka wasu daga cikin manazarta suke cewa yana daga cikin dalilan da suke zaburar da mutum zuwa ga ɗaukan matakin zama ɗan ta'adda ko tunzura gungun mutane zuwa ga ayyukan ta'addanci rashin samun nasara ko damar kawo canji ta hanyoyin da doka da tsari suka shimfiɗa misali a fagen siyasa ko tattalin arziki ko kuma tsarin zamantakewar al'umma bayan gabatar da irin salo da suke ganin zai haifar da canji a rayuwar al'umma ta hanyar gabatar da jawabai roƙo da jaje nuna rashin yarda da salon tafiyar da ake kai ta hanyar gudanar da zanga-zanga da taron gangami da sauransu idan duk irin waɗannan matakai suka kasa yin tasiri musamman watsin da aka yi da kiraye-kirayensu saboda wasu dalilai masu ƙarfi ko raunana daga nan sai son zuciya ta riya musu ɗaukan matakin nuna ƙarfi da tursasawa kan mahukunta ko al'umma lamarin da zai kai ga watsuwar ayyukan ta'addanci ta hanyar wuce gona da ili kan jinsin ɗan adam da dukiyoyi kamar yadda hanyoyin aiwatar da ayyukan ta'addanci suka rabu zuwa gida biyu ayyukan ta'addanci na sirri wato yakin sunkuru da kuma bayyananne ta hanyar yin fito na fito har ila yau wasu masana da manazarta suna bayyana cewa za a iya raba ta'addanci zuwa kashi biyar kamar haka ta'addanci da wata hukuma ko gwamnati ko yanki ke ɗaukar nauyinsa musamman ta hanyar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wata gwamnati ko yanki ba a kan ƙa'ida da doka ba kawai domin nuna ƙarfi da mamaya ko cimma wata manufa ta'addancin 'yan aware ko 'yan adawa wannan nau'in ta'addanci ne da wasu gungun 'yan aware da suke neman ɓallewa daga wata ƙasa ko yanki suke ƙaddamarwa kan gwamnatin ƙasa musamman bayan ɗaukan matakin kafa ƙungiya mai ɗauke da makamai ta'addanci da masu saɓanin aƙidar siyasa suke gudanarwa kan junansu da nufin yin galaba ta'addanci na addini wannan wani nau'in wuce gona da iri ne da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da tsaurin ra'ayi kan wata aƙida ta addini suke aiwatarwa da nufin tursasa wa gwamnati ko al'umma ban irin ra'ayin addinin da suke ɗauke da shi ta'addanci na laifi wani nau'in ayyukan ta'addanci ne da ake amfani da shi da nufin aikata laifi da cimma wasu muggan manufofi a rayuwa kamar fashi da makami fataucin muggan kwayoyi sata da sauransu a wannan zamani da ta'addanci ya zame wani babban barazana ga dukkanin kasashen duniya musamman kasashen nahiyar afirka hakan ya sanya matsalar ta'addanci ta mai gurbin yakin basasa a yankin misalin rikice-rikice irin na kabilanci addini tawaye da sauransu da suka addabi nahiyar afirka a 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon haka mafi yawan tawagar hukumomi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yanki musamman kungiyar haɗin kan kasashen afirka suka fi mai da hankali kan neman dabarun yaƙi da ta'addanci a ɓangarori daban-daban kuma kungiyoyi da gwamnatoci a nahiyar ta afirka suke cikin tsaka mai wuya kan yadda za su aiwatar da shirye-shiryen tunkarar kungiyoyin 'yan ta'adda da nufin murkushe su masu fashin baki kan harkokin tsaro a nahiyar afirka suna bayyana cewar akwai wasu tarin matakai da suka dace a ɗauka domin ganin an cimma nasarar yaƙi da ta'addanci a nahiyar ta afirka kamar haka jinginar da batun rawar da manyan kasashen duniya suke takawa a fagen yaƙi da ta'addanci a nahiyar ta afirka saboda matsalar tsoma baki da manyan kasashen duniya suke yi a harkokin siyasar gwamnatocin kasashen yankin tare da juya akalarsu rashin dogaro da irin tallafin makamai da manyan kasashen duniya suke gabatarwa ga kasashen nahiyar afirka a fagen yaƙi da ta'addanci saboda makamai ne da ba su kama kafar na ƙungiyoyin 'yan ta'addan yankin ba rashin amincewa da taimakon sojoji da manyan kasashen duniya za su gabatar a fagen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda saboda irin hasarar da hakan ke haifarwa kan al'ummar afirka misalin matakin da ƙasar amurka ta ɗauka na shiga yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin da ƙasar somaliya a yankin gabashin afirka inda kusan a duk lokacin da za ta kai hari kan 'yan ta'adda sai ta yi lugudan wuta kan fararen hula lamarin da ke kai ga hasarar rayukan fararen hula masu yawa tare da karfafa 'yan ta'adda hakanan matakin da kasar faransa ta dauka na tsoma baki a kasar mali babu wani tasirin da hakan ya haifar wajen murkushe ayyukan ta'addanci a kasar banda tarwatsa 'yan ta'addan daga yanki guda zuwa yankuna daban-daban na kasar gami da mamaye yankuna matakin da rundunar kawancen manyan kasashen duniya suke dauka na ba da horo ga dakarun kasashen afirka kan sanin dabarun yaƙi da ta'addanci babu abin da hakan ke haifarwa sai ƙara raunana sojojin kasashen yankin misali rundunar emison da take yaƙi da ƙungiyar ashababul mujahideen a gabashin afirka tana fama da tarin matsaloli da suke hana ta gudanar da ayyukanta cikin nasara saboda tun a shekara ta 2014 izinin da rundunar ta emison take da shi shine kawai kare cibiyoyin gwamnatin somaliya amma ganin yadda ayyukan ta'addanci suke kara yawaita a kasar alatilas rundunar ta emison ta ɗauki matakin yin gaban kanta wajen kalubalantar 'yan ta'adda na al-shababul mujahideen ba tare da izinin majalisar ɗinkin duniya ba matakin da wasu kasashen yankin gabashin afirka suke ɗauka na juya akalar rundunar wanzar da zaman lafiya ta emison domin cimma manufofinsu yana daga cikin matsalolin da suke ƙara janyo koma baya a ayyukan rundunar Ƙasashen kenya da habasha suna ɗaukan matakan matsin lamba kan rundunar ta emison da nufin cimma bukatunsu a somaliya lamarin da ke raunana ayyukan da rundunar ta sanya a gaba waɗannan kaɗan kenan daga cikin tarin matsaloli da yaƙi da ta'addanci yake fuskanta a nahiyar afirka afirka inda rashin tashi tsaye daga shugabannin kasashen yankin gami da taimakon kungiyoyin fararen hula masu zaman kansu domin kawo gyara hakan zai kara janyo taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin kuma babu lokacin da shirin yaƙi da ta'addanci zai cimma nasara kamar yadda ake zato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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu mu barkan kuda haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da suka shafi rayuwa ta da kullum. Al'adu, siyasa, tattalin arziki, tsaro, kai har ma da sada zumunci. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin. Ba tare da bata lokaci ba kuma ga malaminmu na farko a cikin shirin na yau. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadora Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar da alkhairi muka zore jihar Bauchi. Hakika wannan zanga-zangar da wasu matasa suke yi a jihar Katsina domin gani an sheto ɗaliban makaranta da aka sashe a kankara gaskiya wannan zanga-zangar ya yi kyau muna fatan gwamnati za ta gaggauta sheto rayukan waɗannan ɗaliban da ƙyan bindiga suka sashe muna addu'ar kuma allah bangiji ya kubutar da su kuma muna roƙon allah bangiji ya kawo mana ƙarshen ƙungiyar yan ta'adda a ƙasashen mu na da ma sassan duniya baki ɗaya na gode jamhuriyar musulunci tehran suna na kadoro diga ga ɗan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dandalin bishiyar muryar jamfure musulunci ta iran mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar Ba gaskiya zan yi tsaukaci dangance da tece ce da ake wa ɗan takara yandes tarayya jagoran yandes tarayya bazin muhammad to yana da kyau a ce biyan da za a yi sun yi sun tantama an daidaita komi da komi kayan a ce lokacin zaɓe tun da Kunga ga deja uri ya kure kuma wasu maganganu suna hutawa daga yan adawa to ba zan wani kalubale ne a gare ka domin idan har ka san akwai tiketin takardunka wanda ya kamata a ce yau ka hudu ka tabbatar musu da hujja tunda kotu ta yanke hukunci wanda kowa ya san an yanke hukunci kuma daga baya yan adawa suna hutawa suna maganganu wanda na bayan hukuncin kotu ne kenan kwa yana da kyau a yi ta ta kare saboda zaɓe yana ƙara ƙuratawa don ba ma fata wani abu ya zo ya rarraba kawunan 'yan ƙasan ta nijar ƙasa mai haɗin kai na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH eh, mai magana ni ne Hassan Talba George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama ne kira ga gwamnatin Najeriya sakamakon magana da minista eh, sadarwa eh, Dr. Isa Aliyu Fantami na cewa a dakatar da rigista kamfani sakamakon mu tunanin mu gaskiya gwamnati tun da ta ki nema matasa aikin yi wannan kamfanin NTM ne ya yi iya bakin kokarinsa matasan da suke benefit ta bangaren da eh, samun eh, abin dogaro ga kai Ga wannan kamfani idan suka rigista duk karshen wata suna samun albashin su ta wannan kamfani yanzu wajen matasan miliyoyi da yawa an dakatar da wannan abubuwa yana za a sama musu aikin yi wannan kara samun daurewa eh, gindi ne ga zaman banza ga kuma kawo matsalar tsaro a najeriya yana kira ga gwamnatin najeriya ya kamata ta dubu wannan lamari idan za a ba su dama su ci gaba da rigista ko da nil nomba ne duk ba matsala ba ne amma nan gaskiya ƙudurin da ya kawo mu talakawan najeriya ba mu yadda da shi ba muna kira ga gwamnati ta duba wannan eh, wannan shawarwari da muka bayar daga naku hassan talba george fataskum eh, daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya to da ra'ayin wannan malamin ne da zan ja burki a shirin na yau ni hassan barka da na kasance da ku nake mana fatan alheri a kasance lafiya sai kuma shirin kisoshin rayuwa tare da tahir amin Isoshin rayuwa bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo maku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stani rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau zan fara kawo maku kissar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko addinin musulunci da kuma Yahudawa da Kiristoci bayan bayyana addinin musulunci. To da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara haduwa da Yahudawa ne a Madina bayan ya yi hijira daga Makka mahaifarsa zuwa Madina shekaru hamsin da uku bayan haihuwarsa. kafin haka dai ya haɗu da kiristoci a wata tafiya da ya yi zuwa ƙasar sham da farko tare da aminsa abu talib salam da kuma wata tafiya da ya yi don kasuwanci tare da maisara yaron khadija diyar huwailat wato matarsa ta farko kenan shi ma zuwa ƙasar sham Allah ta'ala yana kiran Yahudawa da Nasara da kuma kamancinsu a cikin littafinsa da sunan alil kitabi wato ma'abuta littafi wato yana nufin mabiyan anabawan da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma aka saukar masu da littafi a madina dai bayan hijirarsa da 'yan kwanaki ya kulla wata yarjejeniya da yahudawan da suke zaune a kusa da madina wanda kuma su ne banu kainuka banu nadir da kuma banu kuraiza ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su a cikin wani kundin tsarin zamantakewa da ya samar a lokacin inda a cikin suka ɗau alkawalin cewa ba za su cutar da shi ko kuma sauran musulmi ba kuma ba za su haɗa haɗa kai da maƙiyansa ba sannan shi kuma zai tabbatar da ba su damar gudanar da addinin su kamar yadda suke so yahudawan sun zo madina ne tun da daɗewa kuma manufarsu zuwa kasashen laraba gaba kiɗa ita ce matsaniyar da suke da shi daga annabawansu kan cewa manzon ƙarshe kuma cikamakin annaba zai bayyana a madina har ma kamar yadda alkurani mai girma sifanta su inda yake cewa ai sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yansu har ila yau sukan yi gori wa mutanen madina wanda suke bautawa gumaka a lokacin kafin bayyana addinin musulunci suna cewa manzo na ƙarshe ya kusan bayyana a tsakaninmu idan ya bayyana za su yaƙe su tare da shi sai dai abin baƙin ciki a gare su shine manzon ya fito a tsakaninmu shirkai don haka saboda hasada suka ƙi karɓar addinin musulunci da suka kuma ci gaba da yaƙarsa har zuwa yau sai dai yan kaɗan daga cikinsu wanda suka yi imani da shi kafin hijiransa daga makka zuwa madina dai musulmi suna ɗaukar cewa cewa alil kitabi ko kuma wato yahudawa da nasara su suka fi kusa da su a kan mushirkan makka don a lokacin suna fuskantar masallacin al'aksa a lokacin sallah sannan su ma suna da littafi wanda aka saukar daga sama wato alkur'ani mai girma kamar yadda aka saukar wa alil kitabi a taura da kuma linjila a gabanin su hatta a lokacin da yaƙi ya auku tsakanin manya-manyan ƙasashen duniya na lokacin wato farisa da kuma roma farisawa wato su ne mushrikai a lokacin sannan kuma nasara su ne romawa wa'anda suka kasance mabiya addinin kirista a lokacin Da haka musulmi ba su ji daɗin yakin ba tunda an sami nasara akan alil kitab wa'anda suke ganin sun fi kusa da su a lokacin wannan batun ya zo cikin alkur'ani mai girma har allah ta'ala ya ba da bushara ga musulmi kan cewa 'yan uwansu kiristoci a lokacin wato romawa za su yi galaba a akan mushrikai wato farisawa a nan gaba a cikin shekaru wa'anda ba su kai goma ba kuma haka ya faru amma bayan dawowarsa madina ya sami yahudawa suna matukar kiyayya da addinin musulunci don a fahimtar su babu wani annabi da zai fito cikin wata kabila in banda yahudawa wannan duk da cewa hata a cikin gurbataccen attaura da suke rike da shi ya nuna cewa cewa an yi annabawa wa'anda ba Yahudawa ba a cikin tarihin duniya. Har ila yau Alkur'ani mai girma kawo ayoyi da dama musamman a suratul bakara wa'anda suka bayyana abubuwa da dama a cikin tarihin bani Isra'ila musamman a zamanin annabi Musa salam wanda aka saukarwa a taura. Daga ciki akwai kissar bakara ko kuma saniya wacce Allah ta'ala ya raya wani daga cikin bani Isra'ila bayan ya mutu don ya faɗi wanda ya kashe shi tare da dukan jikinsa da wani bangare na saniyar don haka Yahudawa ba su isa su musanta abubuwa da dama da suka zo cikin alkur'ani dangane da tarihin rayuwarsu ba sai dai su ce wasu labaran ba su zo a cikin littafin su kamar yadda alkur'ani ya kawo su ba wani babban abin da addinin musulunci ya zo da shi dangane amfani da yahudawa shine cewa littafin attaura ko talmud kamar yadda suke kiransa gurɓatacce ne wasu malamansu sun caccanza abubuwa da dama daga cikinsa a yayin da yahudawan suke ganin ba haka ba ne babban abin da ya nesantar da yahudawa daga bin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shiga addinin musulunci shine kasancewarsa balarabe ba ba yahude ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirin na yau sai kuma ta fitowa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to na koma gefe yana ku da sheik dr abdulkazim mubarak domin gabatar da shirin na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu sauraro na tare da mu a kowane shiri na amsoshin fikihu mukan ainihin amsa tambayoyi ne waɗanda ku kuka aiko mana domin sanin wasu al'amura da suka shafi waɗannan tambayoyi naku da kuka turo da suka shafi ainihin fikihu To a cikin wannan shiri akwai tambayoyi da dama amma dai bari mu ɗauki wannan tambaya shi wannan bawan Allah tambayan da yake yi wani mai suna Salihu Ibrahim Alkindi. To, masha Allah, Alkindi ban sani ba ko kindi din yana daga cikin wasu sunaye waɗanda suke sanannu a cikin tarihi. ko shi ne ko kuma dai shi ne ya ɗauko alkunya ɗin ya ɗora kansa to wallahu alam to shi malam kindi abin da yake tambaya a kai ya shafi tangane da ainihin sallar kasaru ne yake cewa ni layi shiri ne zan yi tafiya amma kuma sai na lura da cewa tafiyar da zan yi lalle ta cancanci a yi sallan kasaru to sai dai kurin a gaskiya abin da ya fitar da ni daga garin da zan bari zuwa inda za ni ba komai bane illa na je na yi kallon kwallo wato kwallo yana nufin ta maula na ko kuma football to shin wannan niyyata tawa na je na yi kallon kwallo na dawo zan iya yin sallar kasaru ko kuma sallata ta kasaru ta inganta ba To, wannan tambaya tambaya ce wadda take mai muhimmanci wato kai a naka tunani ko da yake zan iya cewa bisa yadda wasu daga cikin al'ummomin mu suke duba cewa kamar shi kwallon kafa ko kuma football abu ne wanda yake kenan kamar na sabo akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin saboda haka ne watakila shi wannan tambayar amma hakikanin gaskiya akwai al'amura da aka ce idan mutum ya fita ya yi tafiya a kan cewa wannan tafiyar tasa sabo ne a cikinta ko kuma zai je ya aikata wani abu ne na sabo to aka ce ba zai yi sallan kasaru ba in ba ya yi sallan kasaru ba ta yi ba dole ne ya cika sallah to ai shi zancen alamar da ya shafi kwallon kafa ba wannan ba sabo ne na har zai kai ga mutum in ya kasance ba zai sallan kasaro a kan shi ba saboda shi al'amura na kwallon kafa kwallon kafa dai motsa jiki ne shi kuma motsa jiki abu ne ma da addini yake son mutum ya zama mai motsa jikinsa domin nan ne lafiya za ta samu cikakkiyar lafiya mutum zai samu in ya motsa jiki a kenan don ka fita ka je ko kai ka je kai kwallon da kanka ko kuma zuwa kai kai kallo na kwallon ba ainihin ka fita ne domin ka je ka yi sabo ko ka saɓi Allah ba saboda haka idan aka ce ka yi kasaru kan hanya ya zama da sallan kasarun ka bata ba a'a mu ba a cikin al'amura na fikihu ba a daukan irin wannan tafiya din a matsayin tafiya ta sabo domin mutum ya ce zai je kalli kwallon kafa a ce ya yi tafiyar sabo a wannan ba sabo ba ne saboda haka dai a takaice za a iya cewa al'amara da suka shafi kasaru don mutum ya fita ya je zai yi kallon kwallo ko kuma zai je buga kwallo ba wani matsala a cikin fikihu insha Allahu zai yi kasarunsa zai kuma dawo a ainihin cikin wannan hali na mai yin sallan kasaru ba tare da ya samu matsala ba a cikin al'amura dai da suka shafi kyau. allahumma illa idan kuma bayan kallon kwallon ya kudirce wani abu daban amma mu abin da muka fahimta a cikin wannan tambayar kurin ka fita ne domin ka je ka yi kallon kwallo ka dawo to wannan ku ba wani abu ne wanda zai sa a ce ba za ka yi kasaru ba za ka yi sallan kasaru a cikin al'amura da suka shafi kiru subhanallah سبحان الله العظيم na ga uh, lokaci yana uh, tafiya akwai wata tambayar ita ma da ita kuma wannan baiwar allar tambayar ta shine cewa yaya al'amuran da suka shafi kallon fina-finan da a uh, ainihin mutane a cikin fim din maza ke nuna kirjinsu ko kuma wasu bangarori na jikinsu kuma mu mata ne matan aure kallon wannan fina-finan menene matsayinsa a cikin al'amura na musulunci musamman al'amuran da ya shafi fikihu to baiwar allah ko da dai bata rubuta sunanta ba ah, abin da ya shafi kallon fina-finai a dunkule ma baki daya lallai wani al'amari ne da musulunci dai ya kawo tsari duk abin da idan mace ta gani zai kawo mata sha'awa to ya kamata ta nisanci kallon wannan al'amari. musamman al'amarin da ya shafi ajanabi din da wanda wake mutumin da yake ba muharraminta ba ne wani ne wanda kuri zai kawo mata al'amuran kallon wannan zai sa mata sha'awa to kaga wannan al'amari bai inganta ba musamman waɗanda kike nuna cewa wasu bangarori na jikin nasa a buɗe suke to idan aka samu irin wannan fi sabilillahi bai kamata a ce mace ba mai matan aure ba ko hatta matan da ma na auren ba ma a ce suna kallon irin waɗannan ainihin fina-finai din matukan zai kawo musu sha'awa to lallai su nisanci kallon irin wannan tunda musulunci yana da tsari duk abin da zai kawo irin wannan ya kamata ma a ce matan aure da mama matan aure ba su yi kokari su karanta suratun nur in ainihin alkur'ani sura ce cikakkiyar sura a cikin a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala ya kawo waɗansu hukunce hukunce dangane da al'amuran da ya shafi gani ko kuma kallo ko kuma ainihin al'amura da suka shafi irin wannan na kiyaye wani abu na mutunci da ya shafi mata da mazan ma baki daya saboda haka wannan al'amari dai a takaice a fikihun musulunci bai yadda mata su dinga kallon namijin da yake ya nuna wasu bangarori na jikinsa a fim ya zama na kuma wannan kallon da suke yana kawo musu sha'awa ba wannan ya saba wa addini ya kuma saba wa muru'a ya saba wa mutuntaka hatta al'ada ma ya saba al'adunmu ma na mu mutane wanda muke musulmai masu bin shari'a ta addinin Allah saboda haka wannan a takaice ita ce amsar da zan baki a dunkule kenan to saboda lokaci yana ta hararen mu za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai mu saurari mu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau tare da sunusi inuwa wunti. Duniyar mu a yau.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 Yahudawa suka koma suna mika kai ga munanan manufofin yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a wata sanarwar da take nuna zurfin raunin da ya addabi mutane masu yanci da daraja a cikin al'ummar larabawa saboda yaduwar cutar cin amanar ƙasa a tsakanin waɗanda suke rike da madafin iko a matsayin sarakuna masu mulkin gargajiya shehunan malamai da shugabanni wannan mummunar cuta mai guba ta watsu har a tsakanin masanan larabawa fitattu don haka cutar take saurin raunana al'ummar larabawa wannan cuta mai saurin yaduwa a wannan lokaci ita ce aƙidar sahayuniyanci sakamakon haka babbar sakatariyar jam'iyyar ma'aikata ta ƙasar algeria labour party luisa hanun ta yi kira ga mahukuntan ƙasar ta kan hanzarta ficewa daga cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link bayan da yahudawan sahayuniya suka mamaye ƙungiyar a jawabin da sai da hanun ta gabatar a zaman taron ɓangaren siyasar jam'iyyar ta ta bayyana matakin da ƙasar maroko ta ɗauka na shiga sahun ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da cewa wata mu'amala ce tsakanin mahukuntan maroko da haramtacciyar kasar isra'ila da za ta ci gaba da zama hatsari kan kasar algeria tare da killace ta gami da samun saukin shigar aƙidar sahayuniyanci cikin yankin magharib arabi da ma nahiyar afirka baki daya nan sai da hanon ta kara da cewa matakin da kasar maroko ta ɗauka yana matsayin ƙara rubuta wutar rikici ne da shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya kitsa da nufin tarwatsa al'ummar falastinu ta hanyar 'yan koransa da suke yankin gabas ta tsakiya da nahiyar afirka matsayin sayida hanun yana fayyace matsayin mafi yawan al'ummar algeria ne da suka shahara a fagen kare manufofin al'ummar falastinu da ake zalunta tare da jaddada cewa babu amfanin samar da kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa matukar kungiyar za ta koma tana rusa manufofin al'ummar larabawa da nufin cimma munanan manufofinta na kashin kan kanta sakamakon haka ci gaba da zaman kasar algeria a cikin kungiyar ta arab link zai janyo kwadaitar da mahukunta kan yin sassauci dangane da batun haƙoƙin al'ummar falastinu lamarin da zai rusa matsayi da kimar algeria a gefe guda kuma akwai wata mahanga ta wata tawaga a cikin kasar ta algeria da kuma tsakanin kasashen larabawa da suke ganin muhimmancin ci gaba da kasancewar kasashen larabawa a kungiyar arab link tare da mika mata ragamar jagorancin kare kare manufofin kasashensu duk da kasancewar kungiyar a halin yanzu ta miƙa kai ga manufofin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da yake matsayin cin amana da ha'inci tare da kulla yarjejeniyar tsaro da na soji da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da a fili yake matsayin babban zagon ƙasa ga manufofin al'ummar falastinu da al'ummar larabawa musamman ƙasashen da gwamnatin yahudawan sahayuniya ta mamaye musu yankunan ƙasashe ƙasar algeria tana daga cikin ƙasashen larabawa da suka jajirce kan kare yarjejeniyoyin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a tsawon lokaci sai dai a halin yanzu da wasu gungun ƙasashen na larabawa suka janye daga kan kyawawan manufofin kungiyar na kare haƙoƙin ƙasashen su da na 'yan uwansu da suke cikin ƙangin bakar siyasar mamayar yahudawan sahayuniya hakan zai iya raunana matsayin ƙasar ta Aljeriya musamman ganin yadda manyan ƙasashe a tsakanin larabawan irin saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi watsi da ƙudurorin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa tare da yin gaban kansu wajen karfafa siyasar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya hakika wannan bakar aniya ta yahudawan sahiyuniya yar mamaya da cikakken goyon bayan gwamnatin amurka ta samu karbuwa a tsakanin wasu manyan kasashen larabawa musamman masu karfin tattalin arziki a cikinsu inda suke kokarin wargaza wasu daga cikin kasashen larabawa da suka ƙi miƙa wuya ga manufofin siyasar yahudawan sahiyuniya da amurka ta hanyar yin amfani da karfin tattalin arziki da na soji musamman ta hanyar kungiyoyin 'yan ta'adda misali yadda kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suke ci gaba da yin dirar mikiya kan ƙasar yemen da nufin wargaza ta ko yadda wasu kasashen larabawa suke ɗaukar nauyin kungiyoyin 'yan ta'adda da nufin rusa a ƙasar siriya libya da iraki sakamakon haka matsayin saida Luisa Hanun babbar sakatariyar jam'iyyar ma'aikata ta ƙasar Algeria Labour Party ya zo daidai da mahangar shugaban kasar ta Aljeriya da yake daukan matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin cin amanar kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kuma sakamakon haka ya caccaki kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kan matakin da ta ɗauka na buɗe fagen kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a tsakanin kasashen larabawa tare da ƙoƙarin kwaɗaitar da sauran kasashen na larabawa kan wannan mummunan mataki jaridar kudusul arabi ta watsa watsa rahoton cewa majiyoyi da dama sun habarta cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aiki da saƙon wasikar gargaɗi ga ƙasar Aljeriya kan matakin da shugaban ƙasar ta abdulmajid taboni ya ɗauka na yin suka dangane da matsayar mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa na kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matakin da Aljeriya ta ɗauka na kusantar ƙasar turkiya musamman kan batun ƙasar libya rahoton ya ƙara da cewa a baya-bayan nan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ɗauki matakin matsin lamba kan ƙasar algeria saboda nisantar goyon bayan siyasar su tare da ƙarfafa kyakkyawar alaƙar ta da ƙasar turkiya gami da ƙawarta qatar tare da gudanar da aiki tare a ɓangarori daban-daban shafin watsa labarai na magharib intelligence na ƙasar faransa ya watsa rahoton cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi da ƙarfi kan ƙasar algeria tare da gudanar da matsin lamba kan shugabanninta saboda wasu matakan da algeria take ɗauka da suka yi hannun riga da manufofin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria ta fara fuskantar matsala ce tun bayan da ƙasar turkiya ta ƙarfafa matsayinta a tekun mediterania lamarin da haɗaɗɗiyar daular larabawa take ɗaukan hakan a matsayin babbar barazana ga shirinta na faɗaɗa manufofinta a yankin shafin watsa labarai na ƙasar faransa ya ƙara da bayyana cewar dambarwar siyasa siyasa ta ƙara yin kamari ne tsakanin ƙasashen biyu tun a shekarar da ta gabata bayan da gwamnatin algeria ta fito fili ta goyi bayan turkiya dangane da rikicin ƙasar libya da kuma matakan da ƙasar ta algeria take ɗauka kan wasu batutuwa na daban a yankin da suka yi hannun riga da manufofin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar shafin maghrib intelligence mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun aiki da wasu saƙonnin nuna rashin jin daɗin su dangane da matakan da gwamnatin algeria algeria take ɗauka amma babu wani abu da ya sauya dangane da ɓangaren mahukuntan algeria kuma abin da ya ƙara fusata mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa shine matakin da shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni ya ɗauka na yin suka dangane da matakin da wasu ƙasashen larabawa suka ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya a ranar 20 ga watan satumban wannan shekara ta 2020 shugaban ƙasar ta algeria bai takaita da yin tofin allah ne kan matakin ba har sai da ya fito fili ya yi diran mikiya kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa don haka mahukuntan na abu zabi suke ɗaukan duk bambamin shugaba abdulmajid a kansu ya ƙari masu fashin baki suna cewa sheikh muhammad bin zaid ali nahayan yarima mai jiran gado na abu zabi kuma babban kwamandan kolin rundunar sojan haɗaɗɗiyar daular larabawa yana adawa da duk wata tafiyar ta yi hannu riga da mahangarsa kuma a kullum burinsa shine ƙoƙarin kokarin ganin kasashen da suke kawance da ƙasarsa suna tafiya a kan tsarinsa da burinsa domin samun damar faɗaɗa tasiri a yankin kuma duk ƙasar da ta bijire to yana ɗaukan hakan a matsayin ƙalubale gare shi don haka zai ɗauki matakin tursasawa kanta hakanan masu sanya ido kan al'amuran da ke kai komo suna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da a halin yanzu sheikh muhammad bin zaid ali na Hayan, yarima mai jiran gadon abu zabi ke juya akalarta tana ɗaukan al'amari ne a mahanga guda ko dai ka kasance tare da ita ko kuma makiyanta ita dai kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ginda ya sharaɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyakar da aka sha ta tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasinawa amma duk da matakin da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain game da sudan da kuma a halin yanzu kasar maroko suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙasashen larabawa wanda aka cimma a zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan tun a shekara ta 2002 a ƙarƙashin shirin zaman lafiya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 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. kuma da wannan ne shirin namu ya kammala ganin lokaci na hararan mu amma da ya ma da 'yan sauran dakikoki ga takaitattun labaru tsayin dakar al'ummar iran zai sa amurka ta dawo daga rakiyar sanya mata takunkumi ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati da aka ceto daga hannun 'yan bindiga sun isa jihar katsina a sanar da sunan robert lewandowski a matsayin gwarzon dan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2020 wata babbar kotu a tarayyar turai ta yanke hukuncin bawa kasashe damar haramta yankan halal to duka-duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin namu na yammacin yau juma'a sai a biyo mu a gobe da safe asabar Allah ya kai mu domin jin mu dauke su da dan shirye-shiryen amma kafin nan amma madadin wanda ku ji mayoyin ni da kan tare ko a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za ku iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng thank you